a cikin media duk za ka yi ta abubuwa a daga bayan ba tattare da tsari ba ni a wanda ne wannan shi a matsayina na ubansa a ina kanin ubansa mm. kawai abin da na sani ana nuna gani a cikin media yawa saboda haka tarewa ba eh, eh saboda haka a matsayin <laughs> kawai hidin gari a cikin media ba za a zuwa nemi izinin gashi ga yadda yake faruwa ba to haka na gaya uban ce je bincika in ya bincika ya tabbatar da abin da yake kai ibrahim nan ibrahim zo nan eh shi ne abin da ya sa ake to yanzu A' allah akwai yaro da nake da shi wanda ni ina tare da wata yan lalura wadda ba zan iya ya wuce sama da awa ɗaya ba amin amin to wannan sami da amin wata tiyata ne tiyatar kuma wata kai ta kai matsayin da tana wahalar da ni idan na fita na ni nisa ba na barin gida sama da awa ɗaya gaskiya idan duk inda nake zan target ɗin awa ɗaya ne tak idan Allah kuma ya mana yasa ne mazan jina na dawo to na sai cimma ba da gaba da mu'amala wannan yaron shine wannan yaron shine ke daukar nauyi na duk abin da za ka shi ne Ibrahim ko eh. Ibrahim shi masu shi masu nan sai Ibrahim Ibrahim Suleiman Taro eh, wannan wannan sune takaddun filin da muna so mu kara eh wato shine wannan tasu takaddun filin Umar Bush da aka sai masa ga shi a hannun ga ga ga ga ubabu ibrahim ga ibrahim shi ma wannan kuma mai sunan eh. ibrahim ne amma kuma wannan shi ne takardar filin da abbaji ga kuma abbaji din domin a inganta rayuwar a umar bush domin na farko bayan fili ma akwai harkar lafiya da ake so a nema wa umar domin ba harka ba ta wa sai da lafiya wannan shine sai filin wannan shine sai filin abbaji domin ya inganta rayuwar umar bush umar bush an sai fili kuma an a kan magani ana so da izinin Allah kuma ba a hana kowa ya bidiyo da umar bush an bude masa akawun a kuma ba a hana kowa ya bidiyo da umar bush ba amma amma sai da wannan ne sai wallahi za a sai mafi riba wannan ne sai to ka sani sani na bada izini kai ma sai ba da izinin Allah ya yanzu mu dai abaji Allah ya saka maka da alkhairi kokarin da kai na Umar Hutu ka inganta rayuwarsa ga asibiti ga kuma fili da kasima sai magana aure da gini kuma auren ma ka Allah da kai zaka biya sadaki kai zaka dau nauyi kuma ga al'umma ga al'umma ta duniya gaba daya eh, wanda masoyansa ne inda wanda yake da son zo ya taimaka wa abba zo su taimaka alhamdulillah Allah kuma muna so abinda jama'a muke so su gane shine wannan fa abin da aka yi mu abin da muke so ba mu hana kowa ya bidiyo da Umar Buji ba zagin da Umar Buji yake shi ake so yanzu asibiti da mutane a daina shi wannan ba Allah kanan mahaifinsa ne wannan yi da abaji wannan yi da sadi kuma sadi shi kansa ya ce ya goyi bayan a nemo Umar lafiya domin ba za a yi harka babu lafiya ba mu ne kowa da kowa fatan alkhairi mutane na duniya baki ɗaya ga ma kofar gidan kanan mahaifin Suleiman baban taro ne baban taro ne Umar kuma to kuma ga mai gidan Umar Buji wanda yake neman man lafiya kuma da sadiq kuma sadiq eh. abokin fadan to zai mi wata takarda to ga gana da mika takarda jama'a takardin fili eh za a gina mishi ya Allah dan an gina saura aure sai Allah ya share ka insha Allah bayan kuma aure sai jari sai jari bare da gaske rayuwa ta da ko jari ne yi umar ya nema wa kansa insha Allah wallahi billahi lazi assalamu alaikum masoya na duniya baki da suna na dan guda kabo a ah, na ga na yi fasin ɗin bidiyo wasu mutane suna cewa butulai menene menene ina ibrahim ina wato alhamdulillah dan allah dan annabi jama'a ku saurare ni wallahi billahi lazi la ilaha illa huwa ni ban san umar ba ban san sadiq ba ban san ibrahim ba ban taɓa ganin su ba sai a bikiyo shekaran jiya abba ji ya kira ni ya ce dan guda zan bawa umar bishiri da allah ku zo a ɗauka domin a taya shi murna a social media ina zuwa gurin sai na ce to ina sadiq ina ibrahim sai na ga sadiq sai ban ga ibrahim ba sai ce eh yace shi ibrahim kamar ya yi ya fuskanci sai na ce me faru sai da ni duk duniya ni tun da kan sha girgirbo ni ma'amala da permanent patient ni Allah na tuba zan ƙara ba iya matsala sha girgirbo ma'amala da mahaukaci ni ba bana shiga bana shiga to abin da ya faru shine abbaji sai na ce da Allah ni na matsa na rantse da Allah da ya halicce ni na matsa a kirawo Ibrahim a waya na ce a kirawo shi ƙarshe ya ce ya sa ya blandis na ce me dalili sai ce abin da ya faru shi ne ya taɓa gaya Ibrahim da suka je Abuja ya ce a samu Ibrahim yawan zagin da Umar Bush ke yi dan Allah dan annabi a rage ice idan aka rage za a samu sauƙi ce ina ganin a kai shi asibiti har iba da kuɗi aka kai shi asibiti sau ɗaya ba a ƙara zuwa ba to bayan ya dawo na me su kano tunda pilot ne sai ce to bayan ya dawo kano sai ce to alhamdulillah ya kira wa ibrahim sai ce ibrahim wai da allah ka tura min medical test ɗin umar bush sai ce ba matsala zai tura masa sai da aka yi wajen kwana biyar bai tura masa sai ƙara kiransa sai ce ibrahim da Allah tura mu rika sai ce a shi wai ya san ya san Umar ne ba da shi ya san sa ba duk abin da ya kamata ya nemi shi in zai yi shi sai ce a ce kai ba a kasuwa kuka haɗu kai rayuwa ba ni taimaka masa ba na neman komai gurinsa ba na neman hankalinsa ba na neman hankalinka ba na neman kuɗi gurinsa ni taimaka masa abu dai ina so in ƙara gaya muku jama'a aka zo shi saboda maganar medical testing shi abbaji in ita shi kwambo ɗinsa na motocinsa ita tafi gidansu Ibrahim gidansu Umar Bush sai fuskan ko Umar suke nuna wasu su tun da ake wannan abin ko kwabo baya zuwa su sai aka samu kuma likyar daga kun shi Umar Bush din sai Umar Bush yake cewa shi ma iya dan abin da ake bashi dan irin kamar a ce a sauki an zo guri a sauki ka baka dubu biyar a tafi duk kudin fa da ke samu kuma bayan haka shi sadiq din ba masauki ya bata ba so ake a gyara sai shi eh, ah, abbaji sai ce umar ibrahim ice abin da ake so ba a hana kai ma'amala da shi ba amma ku yi tsari mai tsari ka san fasantar ɗin ka nawa ne idan an ka samu kuɗi idan ma sissi foti za ka ringa ka ɗau sissi ka ba su foti ka ba shi ah, foti ah, shi kuma wannan ka sallami sadiq ba wani abu ba ne Ibrahim ya ki tsayawa saurare su ni ba bana ko daga jiya na fita daga wurin saboda ni iya wannan abin da dauka kuma shi nake so amma mutane ina so su sani ni billahi ladhi ban san su ba duk abin da ake yi shi abaji sai ce a buɗe tiktok na Ibrahim na na na na na na mai sunansa Umar Bush kai Ibrahim kana da naka idan ka dora bidiyo sai ka dora akan na Ibrahim a buɗe Umar Bush account na kuna account din kuɗi ana yin abu ni ga yaban sai mafi ne kyauta ana yi kawai sai ka dora account ɗinka sai ka dora account sa. wannan filin da aka saya kai a matsayin gane ibrahim sai duniya ta tabbatar da adalci kake zaune da shi a je a ringa sayan bulo kana ɗaya akan ginin sa ka taimaka a matsayin ka na manager sa duk abin da za a yi da tsari kowa ya tabbatar da mafitarsa sadiq isa mafitarsa bumburi isa mafitarsa kai ka san mafitarka menene tashin hankali a gabana an kira shi da anaza nan ba fi sau yadda ya daga ƙarshe akwai wani alaji a kasuwa shi kansa alaji na kasuwa sai da aka kira shi aka gaya masa kaji tsarin shi ambaci ba wani abu yake nema gurin sa ba ice so ike si tsari na hankali bidiyon na idan ana zagi ɗari a rage a ringin hamsin shi kawai ɗaunawunsu kuma ya ringa nemo musu adifa suna zuwa suna yi don suna rayuwa su ba wani abu bane to menene dan Allah na bace rai na cin mutunci na ganin cewa wai mutane suke ganin cewa wai wai wai abaji na neman wani na rantse da girman ubangiji abaji na rantse da Allah ba hidda abin da yake nema sa ni na san abaji abokin mu ne kuma ni ba ne ba abin da nake nema don su Umar da Ibrahim amma ni da aka kira ni kan katsin zuwan dau bidiyon fili shine na ji wannan likaɗin kuma akwai bidiyon da na ɗauka nake cewa an ji an ce kana da matsala da Ibrahim sai ce ba da matsala da shi shi kawai kuɗin sai yake so abu idan aka bari Umar Bush ya fito ya wasu maganganu sai mutane su tunani zuga Umar Bush ake kuma ba wannan matsala Umar Bush bace ɗan uwan Umar Bush su da kansu sun nuna cewa ba su san abin da ake ake samu ba ya kamata duk abin da aka dubu goma aka samu a jogun iyansa a ce to ya samu dubu goma in yana da fili a gina masa wannan fa ita ce magana ta hankali na rantse da Allah tun da nake mu'amala da shagirgi ni ne mutum na farko da na fara sa aka ba taɓaɓɓe mota a rayuwa kuma ni din nan an samu dubu ɗari sai an raba ta ni shagiri ya ɗau dubu hamsin kuma ni nake nemo kwanta ɗin ni nake nemo jama'a ba jama'an ne suke nemo ni ba abin siyasa amma ya kamata mutane ku fuskanci abu ku daina ɗaukar abu kuna zagi wallahi billahi lazi la ilaha illa hu umar bush ba shi da matsala mu nan sadiq bai da matsala wallahi sadiq kawai sadiq sa ba kai. me yasa da shi shi bai san komai ba abin da ya sani shine shi dai Umar ya kamata a tambaye aka tambaye ɗan uwansa su suka fito suka ce su ba su san abin da abin da ake samu sani ba dai su ganshi a social media kuma tun da ake yin bidiyo babu wannan ita ba zuwa gidansu Umar mun ce suna na wane wane a matsayina na abokinsa ko manajansa mun yi tafiya mun yi karatu. ga wannan kuma ku samu a dan sai abin da ya kama ruwan gida ne idan kayan miya ne in wani abu a yi wannan fatsarin dan Allah da annabi ya hakuri Ibrahim ya yi kokari ɗari bisa ɗari wajen taimakon rayuwarsa wajen fasa amma isa ne ba za a gane ya kokari ba sai ya fito an zauna da shi ya tabbatar da ka abin da yake faruwa amma an yi kokari a zauna da kai an yi an yi an yi ni wallahi a gabana ni na matsa kira idan in dan ta sune ko sauraron sa ba zai wanda ba na ba suke nema goshi ba amma ni na ce a ɗauko sai da na san matsalar ni na sani na san botar da Ibrahim yi wajen taimakawa rayuwar Umar Buzu wajen mutane su san shi to ya kamata dan Allah dan annabi jama'a ku ringa shari'a wallahi billahi lazi la ilaha illa huwa na rantse da Allah abbaji bai san wannan matsala ba shi ne ma ake a ringa kai shi asibiti in za a bidiyo a yi da tsari idan za a yi in an samu kuɗi shi Umar Bush sai yana da akawun idan an samu kuɗi a sa Umar Bush nashi Ibrahim ya ɗauna shi, ba fa a ce Ibrahim ya ɗauke kansa da shi ba duk akan haka ne da aka yi aka kan akan zuwa asibiti sai umar bin ce eh, abu je ce a ɗauko masa ibrahim shi ya kai shi asibiti je ya sai masa kaya duk fa akan haka ake kuma buɗe akawun da aka yi na tiktok ba wani abu ne yasa aka buɗe akawun na tiktok ba saboda ya zama bab up shi ibrahim idan ya ɗora bidiyo shi ma dinga ɗorawa a nashi kowa isan cewa anewa umar bush adalci sai dai anema adalci shi ma su buɗe akawun ɗin shi wannan abin shine amma mutane suna ta faɗa suna ta zage zage ni abin da ban sani wallahi ban taɓa ganin su ba ban san su babu wanda na sani a cikin su amma da aka zo aka faɗi kyaɗin sai ce ni ba sai na ji bangare guda biyu ɗan baban gawuna na maka shi sai ya ji bangare guda biyu sai ya ji yadda kyaɗin yake a kirawo Ibrahim Ibrahim ya ke da a zauna an yi an yi a zo a zauna ba wata uwa ba ce yan uwansu so suke a yan uwan umaru so suke a shi kansa usadi so ke a shi ma ibrahim wallahi in ake wannan tsarin ibrahim sai ya samu kuɗin da ya ci uwar wannan da yake samu Amma ma yana samu wani abu tunda mu mun san matsalar twitter biya ake facebook biya ake youtube ne da su wahala ce sai mutanen da za su yi alheri to ya kamata ya tsaya a fuskanta a zauna wallahi ba na ganin laifin ibrahim daidai sakan talatin kuma wallahi abin ban zo ni gurin dan kyaɗinsa ba ni na zo gurin dan a bidiyo irin filin da aka bayar na kyauta shi halin da ike gani da yabba ji tambaya ka ce mai da filin ce zai sai mafi fili kyauta dan abin da yake samu a social media su su gina to ya kamata yi zauna a danka mata takardar filin bayan a ce ga takardar filin da aka saiwa wannan duk wannan bidiyo wayoyin da suka yi fa da shi da abaji da wasu abubuwa ba suna da shi suna da wani duk abin da aka yi idan aka matsa za su fito da duk abin da suke ganin za su fito da shi suna da rekod a hannunsu amma ba na cin mutunci ba ne a zauna a yi wa kai adalci yanzu idan aka zo aka ce ga abin da yake faruwa ga mutane ba za su fuskanta ba billahi lazi la ilaha illa ko je akan kitsin sai da ku ya tun karfe tara sai karfe biyar na gidansu abaji saboda akan kitsin kawai in yi kokari in san an sulhunta babu matsala babu wani abu ni na san wahalar ɗaukar bidiyon mahaukaci na san wahalar ɗaukar bidiyon taɓaɓe na sani amma ya kamata mutane su fuskanta babu cin mutunci babu cin amana a ciki wannan abin ni abin da aka kira ni magana ce ta fili in je in ɗau fili a ɗan yi bidiyo da ƴan uwansa da wasu abubuwa da waye sai kuma na samu wannan kyar ɗin zama ba a ciki to ya kamata jama'a ku yi shari'a ku san me matsalar da aka ce Ibrahim zo a zauna sai a zauna Ibrahim ka zo a zauna a ji meye matsalarka da eh, Umar Bush meye matsalarka da meye kyar ɗin ma shi ke nan fa babu cin mutunci ne da tayin hankali kowa ya san kana kokari an san kayi kokari wajen ɗauko rayuwarsa da taimakon rayuwarsa kowa ya ka Allah to assalamu alaikum na ka koran korafa da yawa da kiran waya ga iyayen gidana da manya-manyan mutane akan wannan abin da ya faru da aka gayyace ni je da zuciya ɗaya a matsayina ni na tsakani ga Allah na je zuciya ɗaya akan matsalar da ta faru tsakanin Umar Bush da Ibrahim to Ibrahim ka sani duk duniya babu mutumin da bai san ka da Umar Guje kuma babu wanne ya isa ibada gudunmawa sama da wacce ka bayar dan duk wani mutumin da izo ce ya fi san Umar Guje da kai to zaka ka gaya maka ce ƙarya yake iji ne billahi allazi la ilaha illa huwa ni ban san sa ba ban san Umar ban san sa ba ina ƙara faɗa muku jama'a idan wannan abin da aka kira ni na je da wata manufa Allah kaɗai ban abin da nake nema duniya da lahira wallahi billahi lazi la ilaha illa huwa kira na akai aka ce za a ba da fili in zo ɗauka kuma na san ina da abokanai ina da mabiya ina ba ku haƙuri akan dukkanin abin da kuke tunani wallahi ba na ciki ban san shi ba kuma daga yau rana irin ta yau in dai saboda su umar wuce da su sani tunda ni ba shiga dama ne ba ban sani ba ban san yadda take ba kawai kira na aka za a bada fili a matsayina nake ganin zuciya ɗaya da aikin Allah zo in yanzu kamar ni ne da shagiri ba kawai sai abaji sai zo ciya fi nisan shagiri girma kaga duniya mabiya za su gane karya ne mutumin nan ba wannan ya ɗauko shi babu wannan ya taimake shi babu wannan yi masa gata irin ibrahim ko da a ce ibrahim yana cutarsa tunda ni dai ba a yi magana cuta ba kuma ni magana da na sani shine da na zo za a ba fili ce ne ina ibrahim jama'a ku sani duk mutumin da ike ganin cewa an zo ne an tura ibrahim ku ce karya yake ni dan siyasa ne kuma ina da mutunci ina da daraja kuma ina da aƙida ina da aƙida duk mutumin da izo ike ƙoƙari in nuna cewa wai so ake ibrahim irabu da umar bush ko irabu da sadiq ku ce masa ni na faɗa na ƙara faɗa cewa ba dan allah ike so ba saboda na san matsala ni tun da na zauna da shagirgi ko duk duniya ba na ban zauna da shi ba kuma umar bush ɗin nan daga kan ibrahim muka gane cewa umar bush umar bush ya samu ci gaba Umar Buji ya samu natsuwa Umar Buji ya samu wani abu na rayuwa to amma ku sani ku iyayen Umar Buji da ƴan uwan Umar Buji ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah idan ma da ku ko da sanayya a cikin ku a wannan garin ni abin da na sani kenan ku ji tsoron Allah da can ne yasa wani bai fito ko wasu basu fito sun taimake shi ba sai wannan lokacin amma dai taimako na fili mu mun sani abdaji yayi kokari wajen ba da fili amma mu ba mu san manufarsa ba Ibrahim ma ba mu san manufarsa amma mun san Ibrahim a social media cewa ina kokari wajen tallafa wa Umar Bush. Yana kokari wajen tallafa masa wajen kai shi gurare domin ya samu abin duniya. Mutane sun zo suna zagi suna butulci. Na rantse da girman Allah, na rantse da Allah da ya halicce ni. Wallahi billahi azimin ban je wannan sabgan na rantse da Allah domin ina bukatar wani abu ni dan Allah na je kira na akai kuma na je. Kuma na je domin in fuskantar da ya abin yake kawai ina tambaya na ce Ibrahim. to jama'a ku sani wallahi azimin ban sani ba ban san yadda tsari yake ba kuma babu ni a cikin wani tsarin da ake tunani wani cin amana amma ina ban haƙuri amma ina ƙara ban haƙuri ga dukkanin mutanen da suke ganin ina da laifi a cikin wannan abu wallahi azimin ba na ciki kuma ni ɗan kira ne a ɗau hoto a bidiyo mutane ku sani kuma ina neman afuwa ga duk mutumin da yake jin haushi na a wannan tsari don wallahi ni da na samu dama zan zauna da ibrahim in gaya mace cikakken abin da na sani kuma dukkanin mutanen da suka taru a wannan gurin kira ne fa a ce ɗau bidiyo wani yi magana akan kaza ko za a yi kaza a sai a sai murna wannan magana ce fa ta gaskiya kuma da na zo ce na ina Ibrahim na faɗa na ƙara faɗa a social media na faɗa na ce ina Ibrahim Ibrahim ya kamata mu gani akan gaba mu ba mu san su ba ba mu taɓa mu'amala da su ba amma wasu mutane suna ganin kamar an haɗa kai da mu ne ana son za a anshi Ibrahim da anshi Umar Bush da Sadiq a wajen Ibrahim wallahi alalala wallahi azimin babu sa hannun wallahi azimin ba mu san ɗarin ba wallahi especially ne ni kira na akai kawai ɗau bidiyo kuma duk mutumin da muka ɓata ko ke ganin jin haushi na wannan abin ya haƙuri in dai ni da Jamilu dan guda kabo ba za a ƙara gani na a cikin wannan sabga gaba ni layi ne dama layin gugur ya ce na siyasa kuma layi ne akan abin da na tabbatar da cewa wannan mutumin duk mutumin da ya ɗauko mutum kongresar are mu'amala duk mutumin da ya zo ce bai iya ba to wannan abu ne za a iya cewa mutunci ne gaskiya ne amma ni wallahi azimin ban ɗau Ibrahim a laifi ba kuma shi ma abdaci tunda ba mu san manufarsa ba ba za mu ce mai laifi ba ne sai sun zauna a tsakanin sun ta kansu amma dai ina kira ga su Ibrahim ina kira ga yan uwan su Umar Bush gaba ɗayan su ku tsaya dan girman Allah ku natsu ku fuskanci abin da ya kamata sai saboda gaskiya magana gaskiya Ibrahim ya bada gudunmawa ɗari bisa ɗari a cikin wannan samba kuma Ibrahim yana ɗaya daga cikin wannan taimake su gaba ɗayan su wajen yaɗa manufofi a social media domin da data sai ke amfani da wayarsa wannan abin ina faɗa ni Jamilu ɗan guda kabo wannan shine Las. na ƙara yin bidiyo a wannan abun ba zan ƙara ba kuma ba zan ƙara shiga duk wani ma kira na sauka babu ruwa na ije can sai sauka su sai da ni kira na aka yin bidiyo ba zan zama mai baƙin jini ba magana gaskiya To alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki kuma ƙarya za ta nuna ƙaryarta kuma aka ce wai gaskiya za ta nuna gaskiyarta. To alhamdulillah Allah ya saka maka da alkhairi alajin Allah wanda kake abu dan Allah. Yanzu duniya ta tabbata cewa dan Allah kake abinka kuma mai gida gurin Ibrahim mai gida wajen Umar Bush mai gida wajen Sani Wannan kira da kai za a yi zama a Abuja muna fatan Allah ya sa wannan zaman ki zama zaman alkhairi wannan zaman ki zama zaman da ba za a ƙara samun mahasada da mutane da munafukai ba da 'yan iska wanda za su shiga tsakanin Umar da Ibrahim Allah ya sa kuma su fuskanci junansu Allah ya sa wannan zama ya zama karshe a dukkanin matsalolin da ke tsakanin su saboda mu mun tabbatar da cewa kai alaji alaji to alhamdulillah kaga duniya ta tabbatar da kai ne mai arziki wanda kake shiga tsakanin munafukai da waɗanda suke so su haɗa kusuma abinda wannan bai san wannan ba wasu da suka fito gebe to shi kai ne ake samun mai kuɗi wannan duk duniya in dai ka cika irin mai kuɗi irin ka to Allah ya saka maka da alkhairi Allah ubangiji ya faranta maka Allah ya biya maka bukatun kuma arzikin ka Allah ubangiji ya faranta yi dan mu ba ma son mu ji ana cewa wani ya bakanta wani wani ba dan mu ba ma son su rabu so muke a ce kowa ya zama abokin arzikin kowa alhaji Allah ya saka maka da alkhairi wannan kokari da kake kuma wannan yunkurin da kai na haɗa kansu Allah ubangiji ya faranta maka kuma yanzu za a tabbatar da munafikai a ciki yanzu a tabbatar da azalimai a ciki yanzu za a tabbatar da algungumi a ciki Allah ubangiji ya sa abin da ka ɗauka na wannan mitin din na haɗa kansu na gane ƙarya da gaskiya Allah ubangiji ya faranta maka kuma Allah ya duk abin da kake nema duniya lahira Allah ya baka kuma Allah ya muna goyon baya abin da ka zo kai shine ake cewa kai wa musulunci aiki ba mutum da zai koma gefe ina fassara ba alhaji Allah ya saka maka da alkhairi kuma Allah ya faranta maka Allah ubangiji ya sa abin da kai ya zama shine sanadiyya ka ta shiga aljanna kuma ku Sadiq da Umar da Ibrahim ku haɗa kanku mu fatan mu kenan duk abin da zai shigo tsakanin ku ya haɗa husuma dan mu mun shafi bakin jini a dalilin ku abin da mu sani ba ba mu gani ba ban san ni yadda abin ya faru ba amma mutane sun kalle abai bai to alhaji dan Allah dan Allah ka ji bangaren nan guda biyu gaba daya ka ji mai gaskiya ka bashi mara gaskiya gaskiya inda munafiki a ciki a cire shi a watsi da shi a cikin wannan mu'amalar mu goyon baya mu kenan kuma mutanen Kano da mutanen Najeriya ku yi alƙalanci ran da aka ce wannan mutane sun zauna Allah ubangiji ya ba su me ake cewa fuskantar juna kuma mu mun san tsakanin su arziki ne duk in babu wani daga ciki to wallahi azimu dukkan su an yi asara sun zama corruption to muna fata Allah ubangiji ya faranta muku kuma kuma abin da muka tafi Allah ubangiji ya sa a cin wannan Assalamu alaikum yan uwa da abokan arziki kamar da kasan dai suna na ne faman mai kashewa da kunnawa tare da Ibrahim da kuma kauran mata alhamdulillah muna godiya ga Allah subhanahu wataala an yi sulhu yauwa an yi sulhu kuma komai ya tafi daidai yadda ya kamata kauran mata me zaka fara game da wannan al'amari a ni dalili da na zuwa nan saboda na ga abokina kira ruwa dan guda gaskiya iya abin da zan yi na zo abu ibrahim domin ba shi abu domin na san dan guda ya ce burma shi eh kawai dan ya ce gaskiya rashin shi ma bai sa gudu ina na aboki abin da ya kamata in yi ba zai fito daga baba tuko zo sami ibrahim ba shi abu domin a sasa dole da shi ya ce wallahi burma shi akai ya shiga ni yan ko wannan ni ga ce gaskiya ne ya shiga ni yan ko wannan saboda sannan kuma ga mai gidanmu nan mai gidanmu magani ko kan eh shi ma yana daga cikin wanda yace dole ne a sasanta wannan kuma alhamdulillah an sasanta kuma ba ka manta wa ka faɗa ba shi wannan mai kuɗi ne uban ta nan ko bacci ke saka ji shi yana cewa ka ba su ka ba su godiya wuke mai gidan to assalamu alaikum yan gwada abokan arziki kamar da kasan dai sunana ne fama mai kashewa da kunnawa tare da mai gidanmu maganin kukan mu Alhaji Sani Jibrin eh. sannan kuma ga cash wannan shine na hannun daman Ibrahim eh, wannan shine zai da shi da bakin sa ma aka amincewa game da wannan sulhu yace Ibrahim ka amince ka ya ka abin da yasa shi da kake ji ka san me ake ce mishi fa damo sarkin haƙuri shi ko magana ba damo sarkin haƙuri burge ni ke na ma da amince aura mai kan mata shi kenan saboda haka wannan mai gidan namu an yi zama lafiya lau an sulkunta kome ya tafi daidai yadda ya kamata saboda haka babu zamu Alhaji Sani Jibrin alaji Sani Jibrin kenan insha Allah saboda haka za ku dinga ganin shi ma a TikTok saboda shi bai da damo bai da daurin kai bai da girman kai a wannan bidiyon nashi zamu muku a wannan bidiyon namu zamu muku tagin da account din shi sai ku yi follow din shi sannan ku yi mai share kuma ya mai comment definitely za ku ga muku reply muna godiya